الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu da gra a garin kano a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya kama 25 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shine ya zo dire da 14 ga watan maris shekara ta 2026 idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato 25 ga wata ramadan amma fa sai mun yi karatun baya mun juya har shekara ta takwas daga hijira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci babban sahabin nan mai daraja mai falala saifullahil maslul wato khalid bin walid akan ya je ya ruguje gunkin uzza wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na tarihi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar bayan da ya buɗe makka ta inda ya dinga aikewa da bataliya daban-daban ta manyan sahabbai masu falala yanda aka dinga ruguje gumaka domin a kawar da dukkanin yanayi na shirka a irin wannan yanayin nema ya tura al bin shu'uba da kuma abu sufyan bin harb suka je suka ruguje gunkin lata wanda kamar yadda muka yi alkawari taskata mu ta tarihi ta yau cikamaki ce dangane da tarihin khalid bin walid da muka ɗauko a ranar 18 ga watan ramadan da aka irin wannan rana ne ta 25 ga watan ramadan a shekara ta 8 daga hijira manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aiki da khalid bin walid a cikin wasu runduna ta mutum talatin wayanda suke haya akan doki ya ba shi jagorancinsu ya ce su tafi can inda uzza take su je su ruguje ta a lokacin da khalid bin walid ya je ya aiwatar da wannan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo sai manzan Allah sallallahu alaihi ya tambaye shi yake cewa shin ka ga wani abu da ka je ka ruguje gunkin akwai wani abu da ka gani sai khalid bin al-walid ya ce ban ga komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ji haka sai ya ce ina ai ba kai komai ba khalid koma ka je ka ƙara ruguje wannan gunkin don haka a lokacin sai khalid bin walid ya koma wannan wuri inda wannan gunki na uzza yake an ce wajen wani bishiya ne wanda larabawa suke tsarkake wurin da ibada da bauta a lokacin ya tafi da fushi a fusace ya zare ta kobinsa lokacin da ya tunkaru wannan wuri a wannan yanayi me ya faru fakara jet ilaihi imra'atun uryanatun sai wata mace tsirara sai ta yi kansa e sauda kuma baka bakikirin na shiratun ra'as kanta a tsatsefe wato wani yana cewa shaidani ya ce kenan fada raba khalid da yake jarumi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiki fa shaqqa hani sifaini sai ya keta ta yi mata tsargar rama in ji shi shine ka keta mutum gida biyu ya rabe biyu da aka sai ya koma zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaka yace na'am E, tilkal uzza sai ke cewa wannan ita ce uzza wa ya ya'isat an tu'bad bi biladikum abadan yace ta ɗeba haso daga abauta muku abauta mata a garinku har abada ta kwashe kayanta da kuma tsanta ta bar jaziratul arabi wanda wannan ya daga cikin abin da manzara sallallahu salama yayi na yaƙar shirka da tabbatar da tauhidi in kana jin tarihin mu komo anan akan na ina yin buga wannan misalin ai da yawa dama za ka ga inda gumaka ake bauta musu to ba ka raba su da shaidanin aljanu su ne bakakin aljanu kenan shaidanu kenan su suke shiga jikinsu har ba su dinga wani abu masu bauta musu sai su yi tsammani bauta musu suke ai mun ji lokacin sarki aliyu yaji dan tsamiya shine sarki wanda musulunci ya zo a zamaninsa kano wanda wannan shine abin da tarihi ya nuna eh mun yi magana da wani wanda yake yana da yawan jayayya sai yake nuna cewa wai ai ba haka bane nace a wai ga sunan sanan ali a nace ai Aliyu daga baya ne yaji shine sunansa da ya musulunta shine sai koma aliyu amma da yaji ne babansa kuma tsamiya amma da ya musulunta kamar yadda in mutum ya musulunta yake canza suna sai ya koma haka to shi ma lokacin da yace so sai ce aje aje inda barbushe yake aje dutsen dala ai a nan ne tsumburbura take wannan shaidani inda ka san uzan haka take wani ɗaki ne ake zuwa a bauta mata in burbushe ya ya gana da ita an ce sai ya sako duk shekara yake wannan sai ya sako daga dutsen da sai ya gaya mutane ga abin da zai faru ga abin da zai faru ai ma Allah ya ga mana yulquna sam'a wa aktsaruhum kazibin yawancinsu suna jiya su sata ji amma yawancinsu da aljanu da jadaru makaryata ne manzara sallallahu alaihi wasallam in suka jiyo eh, gaskiya daya sai su cakuɗa ta da ƙarya tara to wani abin sai ga ya tabbatu to wannan shine abin da ya faru shine sai wannan aliyu ya je je ya keta dama da tauhidi ya zo masa aka ruguje dakin shi ma an ga irin shigen wannan matar an ga wani dodo suka ce dodo suka ce ya fito ya je kuma ya fada an ce da ya tashi bai ko ina ba sai ya zan kofar ruwa Allah ya sa bai yi cikin gari ba eh <laughs> sai wajen kofar ruwa ai tun daga sannan sarakunan Kano suka canfa kofar ruwa eh suke cewa duk sarkin da ya fita ta kofar ruwa to babu shi kun gwada wannan malam sun gani ko lokacin da aka yi rikici tsakanin Yusufawa da Tukurawa wani yaki ne da aka yi na basasa a Kano Allah kada ka maimaita mana shi domin an so a irinsa yanzu a zamaninmu yanda ake da sarakuna guda biyu nan ai an taɓa yin wannan a Kano sarki yusuf da sarki tukur jininsa daya amma suka dinga rikici kamar yanzu yadda muke da sarakuna biyu a kano allah ka ba da zaman lafiya ka kawo da mafita ta da kai da aka taushi a wancan lokacin sai da aka yi fada aka yi yakin ba tsakaninsu to an ce abin da ya karya sarki tukur shi ta kofar wai fara kamar yadda su masu tarihi zuga bala mu dai ba mu yabba da canbi ba eh manzala salim salama ya ce marar jadhu diyartu an yi faƙar a sharaka hadisun imam ahmad duk mutumin da ya tashi yin wani abu sai canfi ya sa sai ya fasa kamar yanzu kai in sarki ne sai ka kai fita ta kofar ruwa zaka je airport saboda canfi to manzala salim sai ce mutum ya yi shirka amma kuma a ba zazza ko kuma kulumbotuwa kai a wajen to sarki tukur da ya bi ta kofar ruwa ai shi ma dawo da bi Kano ba kenan shi ma aka kifar da shi sarki Alu ya zo to wannan duk akwai alamuwa na shaidanu irin waɗannan abuwa ma yanzu ina tambaya ala gaba ta mana dakta me yasa wai har yanzu ake alakanta in an zo takuta ha zamanin maulidi ake alakanta maulidi da hawa dutsen da ne ni da yana tsoron wani abu mala kada tsumburbura ta tafi ba ta ƙara dawa shine sai ga a rasa me za a sai a ce kawai a tafi ga abubuwa ne da za a yi na munasaba da sauransu ko me yasa ake hawa jalaba a hawa goron dutse ba a hawa dutsen magon ba a hawa dutsen fanisau ai su ne duwatsun da suke a kano ya kamata mutane a dinga taka zaza Allah ka bamu da imanu Khalid bin al-Walid bayan da yayi wannan aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara dora masa wani aikin a matsayinsa na gogaggen jarumi sai ya aike shi a bisa jagorancin wasu mutum ɗari uku da hamsin wanda suka tattara muhajirun da al'ansar ya ce su tafi zuwa wata ƙabila da ake ce da ita bani juzaima amma manzala salama bai ce ya yi yaƙi ko ya kashe kowa ba wanda in ka koma cikin sahihul bukari imamul bukari ya kulla wani babi a cikin sahihinsa ya ce babu ba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallama Khalid bin al-Walid ila bani Juzaima babun da yake nuna aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Khalid bin al-Walid zuwa bani Juzaima wanda kuma ya rawaito hadisi daga Salim daga babansa shine Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike da Khalid bin al-Walid zuwa bani Juzaima sai ya kira su zuwa musulunci amma da yake suna da gwaranci gwarawa ne larabcin nasu baya fita sosai maimakon su ce aslamna mun musulunta su faɗi yaren da kowa yake ji sai suka canja suka faɗi yare mai harshen da mu sai suka dinga cewa sabba'ana sabba'ana wanda wannan kalmar ba ta fitowa cewa sun nuna sun musulunta kamar wani lafazi ne da yake da wata ma'anar daban don haka a lokacin sai kalil bin wani kawai bai wata wata ba sai ya far musu shi a tunanin sai yana suna nufin cewa ba su musulunta ne ba su musulunta ne ba musulunta za ka yi da takobin kalitana tana da zafi sai ya kansu ya kama su kuma ya kashe wasu daga ciki mai ruwaya salim maula abdullahi dan umar wanda aka karɓo daga abdullahi dan umar sai abdullahi bin umar yake cewa sai ya ba wa kowanne daga cikinmu asirin ɗinsa shine fursunan yakin da aka kama har sai da kashe gari ta yi sai khalid bin walid ya yi umarnin cewa kowa ya kashe fursunan yakinsa su abdullahi bin umar yake sai na ce wallahi la a ƙatul asiri ya ce wallahi ba zan kashe fursunan yaƙi na ba wala ya ƙatul rajulun min a sahabi asirahu haka nan wani daga cikin ragowar mutanen wanda aka ba su ya ce kowa shi ma ba zai kashe fursunan yaƙinsa ba hatta qadimna an sallallahu alaihi wasallam har sai da muka gabato wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarnahu muka bashi labari fara afara fa annabi sallallahu alaihi wasallam yado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yaso ba sai daga hannunsa yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a kale yace ya Allah ina kubutar da kaina zuwa gare ka dangane da wannan danyen aiki da Khalid bin al-Walid marrataini har sai da ya fada ka so biyu wanda wannan shine ya daga cikin zamiya da Khalid bin Wali ya fara yi a tarihi kasan dan adam mala haka ga ajizi ne kisa ake ta roƙon Allah Allah ubangiji ya kare ka daga zamiya musamman malamai malam mu ne muke son mu dinga yawan nan ada saboda koya kai zamiya shikenan mutane duk alherin ka ba za su kalla ba sai shan ruɓaya ɗaya da kai kasan an ce su malamai farar rigar ko ya datti ya taba ta gani ake sa daga cikin addu'a malam ku dinga yawan addu'a Allah ya kare mu daga zamiya saboda tsotsayi ne wallahi ba yanda zaka yi kai ba mu ma'asumi bane in kai wata zamiya to shikenan Allah ka kare mu daga zamiya to wannan daga cikin zamiyar da Khalid bin al-Walid yayi kuma da yawa daga cikin sahabbai da ma sun kalubalance shi daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya biya diya wa'annan mutanen da aka riga aka shi saboda sun riga sun musulunta sannan ba iyanan jarumta Khalid bin al ta tsaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya halitti yakin Hunain wanda yaki ne da aka yi gagarumin yaki a 11 ga watan Shawwal shekara ta 8 daga Hijira wanda yaki ne da akai da kabilar Saqif wanda suke Da'ir kuma an kira wannan yaki da wannan suna domin ana danganta shi ne zuwa wurin da aka yage shi ne hunain kuma shi ne yaƙi na farko da musulmi adadinsu ya ninka adadin kafare duk yaƙin da ake amma duk su badar su ohudu da yaƙoƙi da ƙasa ne duk ana fin musulmi yawa to musulmi sai suka fara jin alfahari da wani abu ne Allah ke cewa lokacin da kuka yi alfahari da yawan amma bai amfana muku komai ba don an so da a samu matsala ma a tarwatsa musulmi to daga baya ne Allah ya taimaki musulmi manzan Allah ya haɗa kan musulmi ya kira su sannan suka zo da sun razana eh to wannan shine abin da ya faru adadin musulmai shine mutum dubu goma sha biyu su kuma sake adadinsu mutum dubu goma kaga dubu sha biyu ya fi dubu goma wanda a wannan yaƙi khalid bin walid ya yi jaranta har ma wata mu'ujiza ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatu dangane da khalid bayan da aka yi masa raunuka an masa jina-jina saboda bai gudu ba bai ja da baya ba sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai zo sai masa tofi lokacin ya ne masa tofi nan take ya warke babu ko kwarzane a jikinsa kuma daga bayan musulmi suka ce nasara to bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati zamanin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala no musulmi da yawa bayan da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati musulmin kabilun laraba da yawa duk sai suka yi rida duk alƙaryatun nan da suke gefannin maka da madina duk suka dinga yin rida musulunci inda ya rage kowa bai fi maka da madina ba duk su ɗa'ir su ina ne da sauran wurare inda musulunci duk suka dinga yi rida suka ce an daina wasu kuma suka hana zakka to khalid bin walid yana ɗaya daga cikin jagororin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yi amfani da su wajen yaƙar waɗanda suka yi rida shine sai na bakar ya tashi wata rundina ta mutum dubu hudu ya ce su je su yaƙi ɗulaiha bin kuwailit shi bayar da ba ya yi da a cewa shi annabi ne eh, a lokacin suka je suka haɗu da su kuma sai shi a ɗulaiha ɗin sai ya gudu zuwa sham wanda khalid bin walid ragowar rundunar ɗulaiha ya bita ya tarwatsa su sannan kuma yasa duk aka kawo su daga nan ya aike da su zuwa wurin halifa abubakar siddiq domin ya aikata abin da ya ga damar su sannan khalid bin walid daidai ya kai farmaki wajen wani mutum da ake jira shi malik bin nuwaira shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka hana zakka bayan da manzala sallallahu alaihi wasallama ya rasu wanda daga cikin wasiyar da sai na abubakar yake musu don ba wai so ake a kashe mutanen ba yana cewa in kun je duk garin da kuka je ku yi kiran sallah in kuka je mutanen sun yi kiran sallah to ba su yarda ba kenan suna nan akan musulunci su ce ku kyale su amma in kuka je kuka kiran sallah sannan kuka aika musu zakka in suka yi tabbatar suka bayar kuma suka yi kiran sallah suka karba daga gare ku sai ce to kada ku yaƙe su amma in ba su yi ba to ku yaƙe su to lokacin da Khalid bin walid ya je inda Malik bin Nuwayra yake sai ya aike da dakarunsa ya umarce su kuma su bi wasiyar na Abubakar to a lokacin sai wasu dawakai suka zo tare da Malik bin Nuwayra tare da wasu daga cikin mutanen to shikenan sai mutanen sai suka saɓani a kansu. wasu suka ce sun ji kamar su malik bin waira sun yi kiran sallah wasu kuma suka ce a'a an samu ra'ayi guda biyu wasu suka ce sun yi kiran sallah kuma sun yi ikama kuma sun yi sallah kuma sun tabbatar da zakka wanda abu qatadatul ansari ya bada wannan shaida wasu kuma suka ce a'a gaskiya ba su je ba suna nan akan su, to lokacin da aka samu wannan sabanin Khalid bin Walid bai saurin yanke hukunci ba sai yace je a tsare su zuwa kashe gari kafin ya ga me yake tunanin ya kamata a yi musu wanda an ce daren ana cikin wani sanyi ana kun sanyi to a lokacin sai kalib bin walid sai ya ji tausayinsu sai ya umarci wani mai kina sai ce me ya wasu yake ke cewa udfa'u asrakum mana ku sa fursunoninku su jiɗi ku ba su wuta su jiɗi kenan wanda ma'anar wannan ibara in ka koma kuma yaren kinana kisan kai ne a wani yaren kasa akan samu wannan wannan yaren wannan kalma daban ala misali yanzu an taba samun wani balarabe wai zo kano sai ya ga sabulin salo ya dauka abinci ne sai ya kama zai kai bakinsa sai wani ce da shi kul kul kul to shi a wajen bahaushe kul ka bari kenan bari shi kuma a wajen balarabe in ka ce kul menene ci ci sai ya dinga kai abin to kaga wannan kenan za ka iya samun yare a wannan kalma a wannan yaren ga abin da zake nufi a wannan yaren ga abin da zake nufi to a yaren quraish in aka ce a shi ne mutum da zai jiddimi a sa masa wuta ya jiddimi ko wanda zai lullaba da barko ya samu ya samu dimi lokacin da ake sanyi sai yake gaya musu wannan kalma yaren kirana kuma wannan an rufin a kashe su eh don haka lokacin sai masu gadin wa'annan mutanen da suka zaka sai suka kashe su shine aka akwai mutum da ake ce da shi Dararu binin azwal sai kashe shugaban nasu malik bin waira to an ce kalil ana zaka sai ji hayaniya sai ya fito a lokacin tunuma sun gama da su to sai kalil binin waira yake cewa idza arada Allah amran asabahu in Allah ya yi nufin abu ba yadda za a yi abin nan sai yau to daga cikin abin da ake cewa Khalid bin Walid yayi mistake yayi kuskure shine sai ya auri matar malik bin nuwaira din shugaban wayannan mutanen da aka gashi. wannan da yawa ta sa daga cikin sahabbai da suke madina suka yi inkarin haka wanda daga cikin masu tsananin inkarin shine na umar bin al-khattab radiyallahu anhu wannan abu ya bata masa rai har ma yace da khalifa abubakar ai ya kamata ai dismiss din kale eh a cire shi kawai sai dai sai na abubakar bai gamsu da wannan shawara ta sai na umar ba sai ce ma kuntu li ashiya saifan sallahu allahu alal kafirina ya ce bai kamata in dakushe in mai da takobin da allah ya riga ya zare sa kan kafure ba amma dai sai na abubakar ya dan yi wani dinsa wa abubakar kalidan ala shi shine ya gargade shi abu bisa wannan aiki nasa amma duk da aka sai ce kuma ya tafi zuwa rundunarsa wanda wannan shine abin da ya faru amma dai sai na abubakar ya ba da diyar malik bin luwaira sannan wannan matan da aka ce an kama su a matsayin furtun yaƙi an jaru saboda suna nan a halin musulmi ba da suka yi ba duk da haka khalid bin walid da ba wai iyalan ya tsaya ba zamanin sai na abubakar dai akwai wata babbar fitina ta musailamatul kazzab wanda ta fitini al'ummar musulmi shine aka yi yakin yamama a shekara ta goma sha ɗaya daga hijira adadin musulmi shine mutum dubu goma sha uku su kuma adadin rundunar musulama mutum dubu arba'in yakin nan an yi gumurzu da wuta ta wuta da an so a tarwatsa musulmi sai musulmi suka yi dagiya wannan ne ta sa mutanen musulama kaza su suka ja da baya har suka shiga wani lambu da ake cire da shi hadikatul mauti lambun mutuwa gonar mutuwa suka rufe kofa to wannan ne sai aka samu jarumai tsayayyu marasa tsoro mun ji yadda azubairu bin al'awam ya hau katanga a yakin bude babiliyon ya bude kofa to nan ma sai Allah ya zarta musulunci da irin su albara'u bin malik dan uwan anas bin malik sai ce ku dauke ni ku tilla ni mutane sai suka ga aika sada zai aka ki kan ayo kan kace me wannan ya aka yi aka ba san da yanda aka yi ba ko sai a ga mutum a saman katanga ya jira ya kabbara ya bude wannan nan da nan mutanen da mutan kaza suka yi kansa suka yi masa kace-kace a bayan su amma Allah ya sa yana da shan ruwa a gaba ai in kana jin maganar shi mai tsawon rai to albara'u bin malik yana domin da ya koki shi dan neman mutuwa ne aka ce kuma baya mutuwa dan akwai ni yaki ma da aka ji a irin yakoki da aka aka cillo ta mujajjawa saboda shi so yake mutu kuma yake mutuwa majajjo ta kama cinyarsa mhm. shi kansa dan uwansa ana zubi da malik da ya ga abin wai zai sa hannu ya ce da sai da ta kwaye man nama hannunsa gaba da amma albarawa bin malik bai mutu ba ya shiga irin wannan wato rintsin da yawa eh to ka ji sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ce ta sa da karshe aka ritsa su kuma wahashi sai ya aiki wannan wanda ya harbi sai na Hamza ya soki sai na Hamza da mashinsa wahashi to a lokacin kuma sai musulunci rana sai ne sai sai ta musailama talkazab sai ya soke shi da mashi shine aka tarwatsa su akan wannan yaki wanda yakin yamama yaki ne mai ainihin ɗanban tarihi to bayan nan sai sai na abubakar ya ƙara tura karib akwai ɓangaren iraki daula ce ta farisa akwai ɓangaren sham daula ce ta rum su ne manyan dauloli da suke da tashe kamar ka ce amerika a shekarun baya da rasha to haka farisa suke da aka sai sai na baka zai ce to bara ya tura shi bangaren inda garuruwan faru zaki bangaren iraq wannan ce ta sa khalid bin walid ya yaki na farko a nahiyar iraq shine yakin salatin wanda yaki ne wanda aka yi shi a bisa rundunar wani bafarisi da ake da shi hormuz aina ji sunan wajen tandayo iran ta kasa ta tsare a wurin Eh, yawa eh yawa hormuz yawa muziko hormuz to ai sunan wannan mutumin ne ai tsohon sarkinsu ne shi zana gaya ma yanzu iran sai da kabilan jimala ai yanzu eh yanzu ne muna bayan musu saboda musulmi ne amma in an gama yaƙi da amerika kowa zai koma gidan ubansa eh mu za mu koma sunna su kuma su sai su ta shi'a eh amma dai yanzu muna tare da su a wannan yaƙin to shi wannan hurmus din shine ya jagoranci wannan yaƙi na asalasin wanda aka yi a shekara ta goma sha biyu daga hijira kuma wurin an yi shi da ake ce da shi kazima yau kazima yana cikin kasar kuwait a yau ta yau kuma an ambace shi da zatin salatis an ce saboda su farisawa sun ɗaure jikinsu da ankoki a salatis an shi ne sarƙoƙi sai suka ɗaure jikinsu da sarƙoƙi wai don kada su gudu su tsaya sai an mutu sai sun kashe musulmi amma saboda jarumtar musulmi da strategy na ainihin kare da bin walid da teknik da ya nuna wanda ya sa sai da aka tarwatsa farisa kuma wannan ne ya buɗe masa kofar zai shiga daula ta iraki shine sai aka buɗe aka shiga ƙasar iraki daga nan ya shiga wani gari da ake ce da shi hira shine sai ya buɗe hira da hira ita ne capital city na daula farisa da ke iraki sai khalid bin walid tunda ya ci wancan yakin na Salasin, sai ya danna birnin hira a lokacin ya zagaye wannan birni kuma bai samu wani lokaci mai tsobai cinye wannan garin sannan suka yi saranda suka je za su dinga ba da jizya daga nan kuma sai ya tafi wani gari da ake ce da shi al'ambar ya tafi da shi wanda a gabar rundunarsa akwai al'akara bin habib shi ma jarumi ne nan ma ya kewaye ta wanda sai khalid bin walid sai gane mutanen ambar sun zo da wani salo na yaki irin kandag da aka yi zamanin manzala sallallahu alaihi a madina sai suka yi wani rami sai suka kewaye to amma da yake khalid akwai strategy na yake da technique sai ya zaga wannan ramin sai ya ga cewa akwai roje da ramin ba shi da faɗi sosai to ba gada ba itace ba komai sai ce to a yanka raƙuma sai ce raƙuma suna da girman jiki suna da tsayi a yayyanka raƙuman nan a cike wannan gurbin a yi gada da su eh aka yi mana aka yi danna raƙuman nan aka yi gada da su shi da rundunar suka je kuma suka buɗe wannan gari daga nan sai ya shiga ainitamur wanda shi ainitamur shi ma wa bangare ne wanda farisa suka yi da shi wanda kuma a nan ya fuskanci wata runduna ta maja tsakanin farisawa da larabawa nan ma ya ci nasara a kansu kuma a ciki ne ya samu wata coci wacce wannan cocin yau ta haifawa da musulunci alkhairi ya samu coci an tsare yara ne ƙanana ana koya musu karatun injila bible kenan an kulle wannan kofar haka ya tarar mutum kusan 40 da ya fasa wannan yace a fasa wannan kofar sai aka sami yara mutum 40 wanda wannan ne sai ya raba su a matsayin ganima a wannan yaran an samu wanda yau sun yi wa duniyar musulunci aiki a cikinsu aka samu nusayir baban musa bin nusayir wanda ya kai musulunci Angelus ba da ban lucin din ba da ba a haifi musa din ba har ya kai musulunci kasar spain da faransa da portugal Ka ga babansa da yaro ne kirista kaji yadda musulmi suke tarbiyyantar da 'ya'yan kirista musa banin da abin da aka dinga mana ko baya baya a najeriya an zo an sace mana yara a canja musu addini a mai da su mugwaye amma mu ji tarbiyyar da aka yi aka mai da su masu amfani daga ciki akwai sirina shi ma kai in ɗalibin ilimi ne zaka ji ana muhammad bin sirina babban tabi'i babban malamin fassarar mafarki yana ɗaya ga cikin manyan tabi'a shi ma babansa yana ɗaya ga cikin wannan yara daga ciki akwai yasar shine maula qais bin makrama bin abdul muttalib bin abdul an ce shine farkon yaron da ya fara shiga madina daga iraq farkon fursunan yakin da aka kama shi kuma shine kakan babban malamin tarihi wanda duniyar musulunci take takama da shi muhammad bin ishaq bin yasar shugaban sirawar magazi kenan daga ciki akwai humran bin aban shi maula ne na sirina usman wanda ya kasance shi ma da ya zama musulmi sai da ya zama gangaren ɗin alkur'ani sai da na usman yana ɗaya daga cikin mutum bakwai da manzala salihu ya ce ku je ku koyi ƙur'ani a wurinsu amma shi wannan aban din sai da yanzu yana cin gyaran sai na Usman in ana karatu shi yake masa fat shi yake istifta yi masa gyaran ana karatu wannan shi yake nuna masa cewa wai dan kaji limami yana wannan cikin Qur'ani ka daina masa gani gani kai da baka shi Qur'ani ba kai ne kai gani kamar limamin bai san karatu ba shi ƙur'ani haka yake ba shi da gwani ka je youtube akwai wani kilib yana yawo na kurakurai da manyan malaman harami suka dinga a kuma wurare kaɗan shuraim me yazo ya ce hudallil muttaqina alif lam kaga wuri ne mai saukin a wannan sai ce hudallil mu'minina su dai duk haddasa shi ma sai da rawa Ka ji an kawo wajen mahirul ma'aikili abdullahi juhani su tun lokacin su aliyu jabir to karamin sani ne kuku mai wai don mutum yau yana katuwa ya yi lafiya ta yayi bata har ma ji ana zuga mutum ko mutum ya dage wai ba za ci gyaran sa ba manzala sadu salama shi ma kafin sallah sai da yi irin wannan tuntuma a karatun qur'ani eh qur'ani to mu'jiza ce da shi to wannan shi ya dinga in suna sallah shi yake yi na sayyidina gyara wanda lallai hakika wannan ne abin da ya faru a asa ainihin a gurguje khalid sai kada kuma ɗaya bangaren bangaren romawa bayan da ya ci nasara a kan bangaren daular farisa aka gama da ita sai sai na abubakar sai ya aike da rundunoni a karan farko mutum hudu runduna ta farko karkashin jagorancin abu da amir bin jara runduna ta biyu karkashin jagorancin yazid bin abi sufyan runduna ta uku tsakanin shugabancin shurahabil bin hasana runduna ta hudu karkashin jagorancin amr bin al-as a ne muka ji sun bude garuruwa da yawa amr bin al-as ma muka ji a dalilin haka ne ma ya zo ya bude misra ya bude filistin ai din lokacin ne to sai dai romawa sun musu tanadi domin duk inda suka fuskanta sai roma suka yi musu tanadi da aka a lokacin sai sai na abubakar sai yanke decision sai to da zai kamata kalir ya dakatar da fadan da yake a iraki tun da an cin yayi farisa ya taho izuwa sham da haka sai ya ce bi na harisa kalid ya raba rundunarsa gida biyu ya bar musan na bi na harisa ta shaibani a ragowar rabu rabu kuma ya da ita ya haɗe da wayancan mutum hudun wanda wannan shine abin da Khalid ya har akai wani yaƙi gagarumi shine yaƙin Yarmouk a shekara ta 15 daga hijira wanda an yi shi ne da Romawa Byzantine wanda yaƙin Yarmouk yana daga cikin manyan tarihi manyan yaƙoƙi a tarihin addinin musulunci wanda shine ya kawo ƙarshen Romawa Byzantine a garin Sham wanda shine wurin da ake Yarmouk shine a ƙasar Jordan a yau a ƙasar Jordan wurin yake shi sa adadin rundunar musulmi mutum dubu arba'in su kuma adadin rundunar roma mutum dubu ɗari biyu da arba'in amma khalid lokacin da yi wannan yaƙi malamai suka ce dududu bai fi ɗan shekara goma sha tara ba sau duk wannan yaƙin da yake yana matashinsa ne da ƙarfinsa da ainihin jinin a jikinsa ta lokacin ne sai khalid bin walid sai ce cewa abu ubaida bil jara ya koma da rundunarsa zuwa wani fili da yake yarmouk saboda nan ya fi kusa da jaziratul arab ya fi kusa da inda laraba garin sa yake domin in ana neman ɗauki to khalifa zai iya kawo runduna cikin sauƙi ba nisa ba ba shiga can cikin garuruma ba wannan ne abin da ya faru kuma sai abu ubaida bin jara sai sauka daga kan ainihin shugabancin sai barwa khalid to kadir shine sai ya tsara rundunar har ya raba su bataliya bataliya mun ji abin da yayi a yakin mota yayi irin wannan salo kuma ya ci nasara sai da aka kwana shida ana wannan yakin kuma abin da salon da Khalid bin al-Walid ya sai ke cewa ayi defending game ayi a tsare gida kawai masu kallon bala kun san da ake defending game in mutane sun zura kwallo sai su ji to ba mu zo gida mu tare a kare gida kada a ci a tashi a haka to shi ma sai fara defending game ya ce kada a kai wa ruma farmaki a tsare gida to a lokacin bayan da aka yi kamar kwana hudu ana yi ko a ranar shida ga wata sai kalib bin walid sai ga cewa to a koma kuma yi attacking sun gaji san mu kuma yanzu muna da to a kai farmaki a tafi kanta a ta eh to shine aka yi wannan wanda wannan yasa aka ci nasara wanda karshen yakin da Khalid bin Walid yi a matsayin komanda shine ma'arakatu mar'ish yana kudancin kasar taki a yau lokacin shi ne karshen yakin Khalid bin Walid kasan komai ya farko zai yi karshe wanda an yi shi a shekara ta goma sha bakwai daga hijira kuma wannan gari ya ci nasara ba tare da an yi wani yaƙi ba to ana nan ne sai sai na abubakar sai Allah ya masa rasuwa sai aka yi sabuwar gwamnati sai aka yi wasu yana umar mu baya to dama shi sai na umar yana da ja akan wasu siyasosi na shi khalid bin walid da yanayinsa kuma ya ga mutane suna neman su canfa khalid bin walid su mai da shi wani dan karamin allah to domin ya gyara wa mutane zama domin ya nuna mutane cewa fa nasarar nan fa ba ta khalid ba ce ta allah ce ai abin da allah ya mutanen najeriya kenan suka dauki wani mutum suka ce shi zai gyara najeriya shi ne allah shi zai kaza shi zai kaza to kuma sai zo ya ba da mamaki to ba a so a dinga ba wa ɗan adam wannan ka ba wa Allah al'amuranka don haka wannan shine abin da ya faru kuma sai na umar ya kalli wani abu da ya yi lokacin da ya ci nasara fata ganna shu'ara bi fa'alihi yawa insha Allah insha Allah Allah kai ku gida lafiya dukkan sunusi masha Allah don haka sai mawaka sai suka yi waka da irin nasurun da Khalid yi kuma daga cikin abin da Khalid shi ma sai ba su dukiya to wannan abin da ya sa sai na umar ya ga cewa wannan bai kamata ya ba sannan bayan daga nan ne sai sai na umar sai ya cire shi sai ce ya ba wa abu ubaida amir rizara ya zama shi ne kwamandan musulmi sai dai alakar nan masu yakin tarihin addinin musulunci sun yi wasu maganganu wanda ba haka zage ba yana daga cikin abin da aka yi mana sharri a tarihin addinin musulunci sai aka samu wannan yan abubuwan da suka faru tsakanin sai na umar da khalid bin walid sai ake shirya karerai wanda karerai da ake shiryawa lalle hakika ba haka yake ba duk da cewa akwai sabanin fahimta tsakanin su to wasu malaman tarihi sun zo su dinga sha wasu ƙarya har ma suke cewa wai abin da yasa suka yi rikici tun suna yara tun da dama shi sai na umar ai babu sa yan dangin su Khalid je wasu yi faɗa Khalid bin Walid ya taba karyawa sai na umar kafa to shi ne yake jin haushinsa wannan duk ƙarya ne wanda dai an sami dalilai malamai da dama sun yi maganganu babu wani abu da ke tsakaninsu wancan magana ne kawai saboda sai na umar yana so ya ga cewa mutane sun tsaya sun yi dogaro ga allah kada a ce khalid ne kuma an rawaito umar bin katsab ya tausaya masa ya yi faɗa lokacin da kalibin olid ya yi wancan abin da ya manzala yake cewa allahumma ni a bara, ina neman tsare kaza kaza din nan sai na umar ya yi munakasha da kalib kamar yadda sabai suka yi kuma ya ce ka nemi gafara allah cikin sanye masa irin waɗannan abubuwa sannan khalid bin ah, an rauto umar bin katsab ya ce lau adaraktu khalidan da na riske khalid din sun mawallaitu sannan na nada shi a gwamna sun maƙaddamtu ala rabbi sannan na gabato izuwa ko kadimtu ala rabi na gabato izuwa ubangiji na Allah sai ke ce manista kalabta ala ummati muhammadin wa ka bawa halifar annabi muhammadu laqulta yake cewa da sai in ce sami'tu abdaka wa kalilaka yaqul li kalid najo masoyinka ka yana cewa kalid sayfun min kula. haka zai nawo mai gida da kalid ya rage har lokacin da na zo da zan iya bashi ya zama halifa kuma Allah ya tambaye ni ga abin da zan faɗa sannan kaga wannan da a ce akwai wani rashin jituwa to da wannan abubuwa ba su faru ba wanda lallai haƙiƙa bayan da aka cire khalid daga wannan kwamandanci da yake to bayan haka ya rayu ne shekara hudu a cikin ibada da kula da ƙananan yara da tausasa musu da kuma taimakon marayu da ayyuka na gari da ya ritaya sai koma ayyuka na alkhairi wanda kuma yana zama tare da talakawa da muskinai kuma yana gama daransa a masallatai kuma ya fara gudun duniya wanda wannan haka ake so mai lokacin da kai ritaya ka gama aiki to koma ayyuka na alkhairi sai ka ga rayuwarka ta cika da haske wanda kuma lokacin da ya zo rasuwa sai yake cin ciwo yake faɗa. yake cewa ina ma yau gashi duk wannan yaƙi da yake amma yau karib zai yi mutuwar mata zai mutu a kan gadansa wanda allah ya masa rasuwa a rana mai kama irin ta yau wanda an ce yana ɗan shekara hamsin da takwas kaga bai ma kai shekarun ritaya sittin ba Allah ya yi masa rasuwa kuma ya ce a mutu ala firashi kun ganni zan mutu a kan shimfiɗa ta kama ya mutu ba'iru Kama inda raƙumi yake mutuwa falana mata ainihin jubana ya ce kai idanuwan matsawata ba ta yi kwanta ba mana yana jimamin duk wannan wa yaƙi da ya so ya mutu a wurin yaƙi wanda kuma lokacin da labarin mutuwar Khalid ya ji wajen Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai yi alhini a bisa wannan mutuwa kuma ya yabe shi har ma ya ga mata na Banil Mugira suna kuka a bisa Khalid sai ce lalle haƙiƙa a ka khalid ya cancanta a yi kuka ya abu suleiman ya ce wa ma alaika an tabki nisa'u ƙureshin abu suleiman ya ce ya kai abu suleiman a ka matan ƙureshi ya cancanta sai maka kuka ma gaba ɗaya wanda wannan ne shine abin da ya faru allah ya yi masa rasuwa a rana irin ta sha takwas ga watan ramadan wanda lalle khalid ya isa tauraro shi yasa da wahala ka ji musulmi bai san khalid bin walid ba lalle yana ɗaya daga cikin mutanen da zaka same su ɗaiɗaiko a tarihin dan adam darasi a rayuwarsa wajibi ne ka tafi tsaye wajibi ne ka bi Allah wajibi ne ka yi amfani da irin baiwar da Allah ya baka khalid bin walid bai je yana ɗaya daga cikin malamai da suke rawaito hadisai ba baya cikin mahajjata al alkur'ani a zamanin Allah sallallahu sallama baya cikin masu yawan ruwayar hadisi baya cikin masu zuwa su gina masallatai da su sayo bi'ir roma amma shi sai ya amfani da takobinsa saboda shi jarumi ne to haka ake so kai amfani da baiwar da Allah ya baka kada ka ce zaka bi baiwar da ba taka ba wanda ya duk wanda ya rawa aka ce duk wanda ya duka rawar wani ko ya rasa turmin daka tasa in ji mai magana jari to fara mutullahi ala kalil bin walid wanda wannan kadan kenan daga cikin daskar tarihi in mun koma bangaren tafsiri yau kai tsaye za mu tashi aya ta 77 zuwa ta tara a cikin suratul nisa'i me Allah yake fada a cikin wa'annan ayoyi masu albarka na'am بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا نعم باين الله سبحانه وتعالى أين غباتا yayi umarni da ayi shiri domin a yaƙi kafurai a zamanto cikin shiri a zamo cikin taka tsantsan sannan a wancan ayoyi ya faɗi halin munafukai da ba sa fita zuwa yaƙi hakanan yi ambaci ko ya yi umarni da a yi yaƙi saboda ɗaukaka addininsa da kuma ceto da raunana mata da ƙananan yara da raunana a nan sai Allah ya faɗi wasu jama'a wayanda suke so su je su yaƙe mushrikai a makka amma lokacin da aka faralanta musu wannan jihadi sai suka ƙi wanda munafukai ne suka so haka shine Allah sai yake zargin su a cikin waɗannan ayoyi masu albarka Allah ce alam tara ila alladhina qila lahum ayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu shin baka gani ma'ana baka mamaki daga wa'annan mutane wa'anda suka nemi a wajabta musu yin yaƙi lokacin suna birnin makka a lokacin da suka buƙaci a ce su je su yi yaƙi sai aka ce a'a ku haƙura lokacin yaƙi bai ba shi ne mai kufu aidekon aka ce ku kame hannayenku ku riƙe gabarin yaƙar kafirai lokacin bai zo ba sai mai wa aqimu salata wa atu zakata maimakon ku je ku yi yaki kafaran a'a ku tsaye da sallah ku ba da zarka amma lokacin yaƙi bai ba lokacin ana maka aka yi wannan saboda lokacin musulunci bai karfe ba kwa Allah ce falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariƙun minhum ya nasa ka tillahi au ashar ashadda kashiya ai lokacin kuma da suka hijira a Madina lokacin da aka farlanta musu wannan yaƙi na mushrikai sai ga su kuma sun kasance wasu jama'a ne suna tsoron mutane suna fulgita daga sha'anin mutane suna tsoron mutuwa ka kashe yatin lahi kamar yadda suke tsoron azabar Allah au ashadda kashiyatan ko mafi tsanani daga haka maimakon su zabura su tafi yakin kamar yadda suka nema da a wajabta musu to lokacin kuma da aka faranta musu sai suka zama suna tsoro suka zama suna tsoron mushrikai suna firgita daga mutuwa kada a je a kashe su kamar yadda mutum yake tsoro daga azabar Allah ko mafi tsanani daga haka wanda Imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace kana al-mu'minuna tibtida'il islami muminin sun kasance a farkon musulunci wahum bi makka lokacin suna makka ma'amuri na bisalati salati wa zakati an umarce su ne su yi sallah da zaka wasabari ala azal mushrikina kuma su yi haƙuri a bisa cutar wadda mushrikai suka yi musu wa kanu yashtaquna amma sun kasance suna shauƙantuwa law umiru bil ina ma an umarce su je su yaki li yashtaku min adaihim domin su fashe fashe game da makiyansu falamma umiru bima kanu yawaddunahu lokacin da aka umarce su kuma da wannan abin da da suke kauna jaza'a ba'dhum sai shashin su suka yi raki wa kafa min muwajahatin nan suka ji tsoron fuskantar mutane khaufan shadidan tsoro mai tsanto shine sai Allah ya saukar da wannan aya ma'ana dai shine me su waɗannan wayanda aka ce da su lokacin suna maka farkon musulunci ku zo ku zauna cikin kwanciyar hankali ku kan kame hannayenku da kawunanku ga barin yaƙi irin na jahiliya ku je ku dinga yin sallah kawai cikin ku shu'i da rukunanta ku je ku bada zakka to a lokacin wannan lokacin ana makka ne aka ce lokacin ana irin yaƙe-yaƙe na jahiliya wanda akan mutum da sai a shekara arba'in ana yaƙi to sai Allah sai ya hana su lokacin kuma da Allah ya wajabta musu yaƙin a Madina sai wasu jama'a daga cikinsu wanda sune munafikai munafakai da kuma wanda suke da rauni sai suka ji tsoron kada su yi fada da kafare kafaran nan su kashe su sai suke tsoron haka kamar yadda suke tsoron kada Allah ya sauka musu da azaba ko mafi tsoruwa da haka mafi tsani daga haka to wannan shine ma'anar aya daga nan sai Allah madaukakin sarki yake ba da labarin tsananin tsoronsu daga wannan yakin Allah ce wa qalu suke cewa rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala ai me yasa ka faralanta mana yaki saboda raki daga mutuwa suka ce me yasa Allah ka faralanta mana yaki laula askartana ila ajalin qaribin me zai hana ka jirkinta mana zuwa wani lokaci na kusa maimakon a ce a yanzu har ma mu mu mutu azalin ya zo ya same mu je mu mutu ba tare da mun je yaƙi ba ba tare da mun je mun yaƙi wannan ba shine suke faɗar wannan Allah sai yake cewa qul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata'ud dunya qalilun jin ni'imomin duniya ɗan kaɗan ne duk wani daɗi da zaka ji a duniya abu ne ɗan kaɗan kalilun kaɗan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wala tuzlamuna fatilan ai ba za a zalunce ku ba daidai da sillin wannan zare da ke jikin kwallon dabino mana Allah ba zai zalunce ku ba komai ƙanƙantar abu wanda imam ibn juzayyil kalbi yana fara a cikin littafinsa shahararri a tasahilu yana cewa innal aya wannan aya fi qaumin min sahabati ta sauka ne akan wasu mutane daga cikin sahabbai kanu qad umiru bil kaffi an al qitali an umarce su su janye hannun su rike hannunsu gabarin yaki kada su yaki nau an yi umaru bihi sai suka yi fatan a umarce su je su yakin falan ma umiru bihi yayin da aka umarce su da shi huhu la shakkar sai suka ki yakin amma ba suna masu kokonto ba ba yi munafunci ba la shakkan fi dinihim ba suna kokonto a cikin addininsu ba walakin kaufan min al kawai suna tsoron mutuwa ne wakila hiya fil munafiqin yace a wasu ko malaman suka ce ba kan zabe ta ka ba akan munafikai ne wa huwa aliku fi siyaqil kalam kuma za ga wannan ya fi dacewa ga kallon siyaqin magana kamar ya fi kama da munafikai din domin tana magana ne kamar halin munafikai to Allah sai yake faɗa ina masu tsoron mutuwa ina ku da kuke lankwamewa ba kwa so ku je ku yi yaƙi saboda kuna tsoron mutuwa Allah ce aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ce duk inda kuke mutuwa sai ta same ku ko da kuna cikin jinnai masu tsayi kuna cikin bila kuna cikin manya-manyan katafaren gine-gine masu cike da security da igwa masu hawa-hawa duk inda kake duk jami'an tsaronka mutuwa sai ta zo ta ɗauke ka don haka kada ka ce za ku ji tsoron yaƙar kafurai saboda mutuwa mutuwa dole ne ta yi ta dole kowa sai ya mutu wanda wannan shi ne abinda wannan aya take bara duk inda ka boye duk wani yadda za ka yi ka ka'ida ta cin abinci an sai kana rashin lafiya ai sai ka dinga tsara abinci sai ka dinga sa text mark kada ka shaƙi kaza sai ka dinga taka wala sai ka mutu duk inda ka ke amma wannan fa bai ce kuma kada ka kare kanka ba wajibi ne ka kare kanka ai mun ji a wata aya da ta gabata daga cikin amana kiyaye amana a kanka ma kanka amana ne amma dai wai ana nufin duk takatsantsan tsantsan da kake duk wani bullet bullet huruf da mutane suke kare kansu wallahi in mutum sai sai ta ratsa shugabanni nawa ne suke da sojoji suna kan giyar mulki mutuwar ta zo ta ratsa ta tabbata su nawa ne aka yi wasu sai da suka kaskanta saddam husaini ɗaya daga cikin yaron amerika da amerika suka ba wa makamai ya yaƙe iran ƙarshe su kuma suka ce su je ya shiga kuwait da ya shiga kuwait suka zuga shi kuma sai suka yi amfani da wannan dama suka kama shi suka zai masa farmaki duk bilolin da yake shiga karshe a sokawai aka kama shi a yi karshe sokawai gidan gayaɗi nan ya dinga kwana ana kama shi to kaga haka yake innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun haka dama su masu mulki suke in suna yaki suka shiga cikin gari to masu girman sai a mai da su makaskanta a bata shi ma ya ce misali yana kan ganiyarsa ta mulki yana za a tafi an yi tazarci za a yi tazarci za a yi kaza an yi zaɓe an soke an yi kaza an yi kaza an yi kaza yana kan da zai juye koma irin polibiya na kamaru shi ma Allah sai ya ɗauke kayansa to shi mulki wai baya kare ka daga mutuwa za ka ga katon profesa na lafiya wanda yake ceto mutane in ta zo mutuwar kansa shi ma ta kansa yake to wannan shi ne kaida sai dai kawai a da Allah ka samu cika da imani Allah dama ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce wani wurin yana cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake duniya sai ya kare wani wurin yana cewa ma ja'alna li basharin min qablikal Kalkul ya manzo da salin Sala ba mu sanya wa wani dan adam kafin kai ya wama ba kowa sai ya mutu to lallai haƙiƙa idan har mutuwa ita ce makomar halitta gaba ɗaya. to lalle a haƙiƙa ashe mutum bai kamata ya dinga gujar yaƙi na ɗaukaka Allah ba kamar yanda kaga mai tafsiri sai kawo magana Khalid ɗin ta da ne ɗazu. yau tasga tarihin shi kansa wannan mai tafsirin wanda nake leƙa tafsirin sa doktor Wahaba a zuhaili mai tafsirin Munir sai yake fara ce kama ƙala Khalid bin walid kamar lokacin da Khalid bin walid ya ce hina ja al mautu ala firashihi lokacin da mutuwa ta zo a kan tabar masa sai yake cewa mai laƙar shahitu kaza wa kaza bai ce na je wuri da kaza na je yarmouk na je zatin Salatu. na je yamama na je fatahu Maka. na je na kashe uzza yana faɗo irin wannan ya ce wa ma min udun min azai illa wa fi jirhu ya ce babu wata gaba daga cikin gaba yana sai ga akwai rauni ko suka ko tsara saboda jarumtarsa ai mai wankan gawa sa haka ya fada ya ce lokacin da ya zo wanke shi kasan shi wankan gawa sirri ne amana ce shi sa ba a ba wa kowa yi wankan gawa sai amintacci kada ya je ya ga wani abin da ba shi kenan mai ya je yana barbada wa mutane sirri ne wankan gawa to amma da yake wannan abu ne na alkhairi sai mai wankan gawa sai yake cewa da ya zo yi masa wankan gawa kusan duk gabansa ko dai ka ga sara ko ga suka wajen ɗaukaka addinin Allah yake cewa to duk gabbaina illa wa fihi jur sai dai akwai rauni min da'anatin aw rumyatin ko sara ko suka ko harbi sai ce wa ha ana amutu ala firash yace kun ganni zan mutu akan tabar mata sai ce fala na mat a'yanul jubana yace tirda tirda matsorata Eh, baccin matsorata ta da shi su ne suke kwana su mutu a ɗaki a kan tabarma kada da wali kenan allah ji kansa da rahama da yawa za ka samu kuma wani mai yakin ya tsira ai gashi wani albara Ubin malik inda ake kashe mutane ya tsira amma sai ka ga mutumin da yake kuma ainihin taka tsantsan kuma ya riga ya mutu an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa lokacin da Allah ya sa wasu daga cikin musulmi suka yi shahada ranar yakin hudu sai munafakai da suka kifuta yakin suke cewa lalle haƙiƙa ina ma lauka na ikwanu na lalle na kutulu inda na mamatuwa wa ma ƙutilo ai da yan uwanmu wanda suka je suka yi yakin hudu da suna tare da mu nan ba su fita ba to da ba su mutu ba da ba kashe su ba daga nan Allah sai ya faɗi abun ban mamaki na maganganu wannan munafukai. Allah ce wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah in wannan munafukai wani kyakkyawan abu na daga nasara daga nima ya same su daga makamantan haka sai ce wannan daga Allah ne Allah haka ya kaddara mana na daga alkhairi wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah in kuma wani mummunan abu ya same su sai su ce wannan daga wurinka ne kamar tarotsawa da yunwa da bala'i sai ce ai saboda mun ba addinin ka ne annabi muhammadu sai su canfa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan maganganun kamar yadda mutanen fir'auna suke canfa annabi musa wa in tusibhum sayyi'atun yadayyaru bi musa wa man ma'ahu in mummunan abu ya same su su canfa annabi musa kamar yadda yau mutane suke rasa aqidarsu da imaninsu in mutum yana da jarin jarinsa wajen ya ƙara aure ko ya yi aure sai ce ya aure mai fara kafa ai auren wancan ne da na aure shi kenan arziki na kare to wannan duk haramun ne canfi ne Allah ya hana mu Allah ce qul kullu min indillah sai ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu raddi akan wannan tunaninsu su ce ka ce musu duk wani abu da yake samun mutum na alkhairi da shari daga Allah ne Allah ne yake kaddara haka in abu na alkhairi ya same ka Allah ne in kishi ya same ka Allah ne fama li haula il qaumi la yakaduna yabqawuna hadisa me yasa wayannan mutanen ba sa fahimtar magana me yasa ba sa fahimtar abinda Allah yake tabbatarwa wanda wannan taubiki ne ma'ana zargi ne da Allah madaukakin sarki yake yi musu me yasa ba sa bayyana cewa komai da ikon Allah yake tafiya wanda wannan haka ake so mu zama ka daina yarda da cewa wani canfi ne wani yayi mun ya sa mun hannu wani kaza a ka dinga dogaro ga Allah sai ka kwanta kai bacci abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi wanda suke taimaka wajen yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfana da mu gaba daya Allah ka sanya mu a cikin wanda kake yantawa cikin wannan wata mai albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin